hadisi kai da kanka cikin sahihul bukhari ka karanta shi ka gane ma'anar shi ka ɗauki hadisi cikin musnadul Imami ahmad ka inganta shi da kanka ba wanda ya ce ba za a iya haka ba ba ana karanta physics da chemistry da biology da mathematics da psychology da wane ne karshe mutum ya zama medical doctor ba consultant me zai hana yanzu ba za a karanta hadisi ya iya ba za a iya duk wanda ya ce ba za a iya karanta hadisi ba ya zo mu zaunar da shi bayan wata uku a zariya ga inda kanshi bai fara saha hadisi ba babu magana cewa a'a ai ba a sunnar manzan Allah a iya komai a kasa sunna zai yiwu ba zai yiwu ba dan haka shehu dan hodiyo ya ce a rinka fahimta sai ya ce wattiba'u sunnati a rinka bin sunna duk abin da kake yi ka duba wannan ya daidai da sunna in bai daidai da sunna ba sai ka ce a bashi mu sunna muke so sunna muke so sunnan nan fa daraja ce in Allah bai so ka ba ko ba zai sa ka bi sunna ba daraja ce dan me zaka kyamaci wane ahli sunna ne in aka ce ahli sunna kama ana ce maka mutumin kirki me aka sun shi ne ahlul bidi'a? to in kai ba ahlus sunna bane kai kai zakai dan bidi'a ne ku rinka bin sunna idan kuna bin sunna rayuwar ku za ta haske Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin in ka bi sunna rayuwar ka za ta haske Allah zai albarkace ka ka za ta albarkatu sannan duk abin da kake fama da shi na talauci Allah zai wadata ka babban wadatar da zai saka maka ita ce wadatar zuci ba ko kwabo komai baka shafa ba jikinka sai ga kana sheki duk makiyanka sai su ce kyakki Allah ya rufa mai asiri ai bukata ta biya ina fata an gane asalisu shehu ya ce na uku ma'arifatu akhbari salafi mina sahabati wa tabi'ina a rinka sanin tarihin sahabbai jama'a a rinka sanin tarihin sahabbai a rinka sanin tarihin tabi'ai wa liqtida'u bihim a rinka kwaikwayon su wa tarku muhdathatil umuri da kuma barin duk abin da aka kirkiro shi ina wasu samari da aka ɗauko kwangilar shi'a aka yada musu suke zagin sahabbai yan shi'a shi'a ba addini bace kuma shi'a daban gwagwarmaya daban galibi an ɗauke ku ne da sunan gwagwarmaya ai babu gwagwarmaya a shi'a shi'a duk kai da komawar ita ce a zagi abubakar da umar da usman da aisha da hafsa abin da ka ce don girman allah zagi menene ya ƙara wa kai da kake yi balle shi wanda kake wa ka gaya mini a ina ne aka taɓa faɗin falalar zagi yanzu in na so sai ka maka hadisai goma game da falalar zikiri wanda ya faɗi la ilaha illallah zai samu daraja kaza wanda ya salati zai samu daraja kaza wanda ya sa akwai hadisai akwai ayoyi a ina ake da falalar zagi guda ɗaya sannan zagin nan jama'a ba za ku mutunta manzan Allah ba ya zama waɗanda kuke zaga ba su bush ba ne yau in ka cika titin garin nan kana cewa Allah ya tsine bush da Blair duk musulmin garin nan za su bi ka a baya haka ne ta ma sai ka Allah ya tsida abubakar da umar me maka me suka yi maka sai ka sun yi zalunci a ina ka karanta wai sai ka ga yau yaro yana dan iskan shi wai gobe ya shiga shi a wai sai ka ji har ya shiga matsalar da sai manya-manyan malamai irin su abubakar gumi ne suke bincike ma a kanta ba ma magana ba shi ba ma dan islamiyya ba ne ba malamin islamiyya ba jiya yake shaye-shaye wai yau ya kama wai sai ka je yana zagin abubakar wai wai abubakar ya yi zalunci yanzu kai ba abubakar ba za ka iya provin zalunci a kan sardauna ko ta fawa balewa magana tana da sauƙi, amma kawo ta da dalilin tafa shi ne matsala ku daina zagin sahabban manzan Allah zagin sahabban manzan Allah annoba ce mai risala ya ba mu shawara a babin shawara ba doka ba ce shawara ce ya ce mu ringa kama bakinmu game da abin da ya faru wai sai yan shi'a su ce a ah, yau dan me za a kama baki a'a dan mutuncinka ne ba don su ba domin san da ubanka ya auro uwarka idan suna dambe idan yau wani abokin ubanka ya zo dandalin nan ya faɗa eh maganar wa za ta yi wa illa kai da aka haifa da haka ce a rufe baki ka ce sai an yi wannan tarihin sai mu ce a yi saboda haka zakin sahabban manzan Allah da cewa sai an bincika abin da ya faru su fa ba abin da ya faru tsakaninsu sai alkhairi domin wannan fada da ka ji na mu'awuya da fadan aliyu bai haifar da musiba ba domin mu'awiya da kanshin yana karanta qur'ani wa naza'na ma fi qulubihim ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan sai ce wannan ayar akan mu da su aliyu ne ranar kiyama Allah zai cire kiyayya a zukatan mu ya saka mu aljanna mu yan uwan juna ne da mu da su aliyu ka karanta tafsirin ibnu kathir ka karanta tafsirin ibnu jarir al tabari muawiya da kanshi ya faɗa haka ashe muawiya bai kafirta su ba sayyidina ali bai kafirta su ba bai zage su ba ina ka karanta tarihin kwanan ka nawa mai ka karanta digiri ko diploma ko haya islam mai ka karanta jarida ko mujalla ko ka kalli fim ya isa ya sa ka zagi sardauna balle sayyidina abubakar siddiq kuma a ƙasan nan jama'a an cire gwamna horarren soja ofisa saboda ya zagi sardauna amma sarakunan ƙasan nan jama'atu nasirul islam kuna ji ana zagin sahabban manzan Allah kun yi shiru gwamna ba aka cire saboda mai saboda ya zagi sardauna lallai sardauna yana da daraja lallai wanda ya taba sardauna bai kyauta ba an cire shi a gwamna mun ce ya yi daidai amma yanzu a ce a cika garurukan musulmi a kwararo-kwararo ana Allah ya tsina wa abubakar da umar da hafsa da aisha in ka tambaya waye abubakar sai a ce abokin annabi waye umar abokin annabi wace ce aisha matar annabi wace ce hafsa matar annabi idan kirista ya wannan tambaya ya ce matan annabin naku ashe koyon iska ne bai yi gaskiya ba sau da haka 'yan shi'a wannan wata kwangila ce su zazzaki lokacin da ta rikice musu suka ɗauko ta kuma mss ce aka so a amfani da ita kuma munin mss a lokacin nan ba yaro ba ne ni dube ni duk furfura ce jikina lafiya ce Allah ya mini kake ji na gar amma da mu duk aka yi waɗannan abubuwan mu ne mss ɗin a lokacin a abu aka nemi mu ɗauki wannan kwangilan muka ce a mu ba za mu kawo abin da zai hana mu zaman lafiya da jama'ar mu ba domin ba yadda za a yi yanzu ka zo ka ce kai ɗan siyasa ne amma fa ce siyasan nan ba za ta yi ba sai an fito ana tsinewa tafawa balewa da na mandi wai da awwalawo da sardauna da aminu kano abin fa da 'yan shi'an nan suke cewa kenan in ka ce jama'a profesa ne na haɗu da shi daga iran na biochemistry a madina bara waccan muna zaune gaban masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mun kana jin turanci na ce eh na ce kai baka jin larabci ce a ya ce shi mutumin iran ne sai ce me zan ce game da kaburbukan da ke cikin nan sai na ce to na farko dai ina cewa radiyallahu anhu ai sallallahu alaihi wasallama na biyu da na ukun su ina ce radiyallahu anhu ma sai ce bas ma'ana tir sai na ce waɗannan kaburbukan sai ce eh shine sai na ja wani baiti na abin nan abin nan me yake da suna ishiriniya ji salatan wa tasliman ala qabri ahmada wa qabri abi bakrin wa qabri abi ya nace hadhihi aqidatuna nace wannan aqidan mu ce kaji alfazazi mawaƙin manzan Allah ne yace Allah ya daɗin tsira da aminci ga kabarin Ahmad annabi kenan da Abubakar da Umar nace aqidan mu kenan sai nace amma kai professor yanzu kana da akalla digiri uku har yanzu kwakwalwarka ta waye akan cewa wannan is a mystery ba ma'ana wannan wata magana ce wadda rudani ce ya ce kamar ya na ce waɗannan bayan Allah yanzu in ka tsine musu ni na ce ban yadda ba ba a samu rabuwar kai ba ya ce an samu na ce to yanzu da ni da kai ba za mu yi abin da zai haɗa kanmu mu ci da musulunci gaba a zamanin nan ba jama'a yanzu tsohon gwamnan ku ba shine injiniya kure ba to yanzu wani ya zo ya ce ba zai rusu tsaya takara ba sai an kewaye garin nan an zagi kure wannan zikirin a siyasa wata ƙuri'a zai ƙara zai ƙara wani abu sai a ce this is a waste of time wannan bata lokaci ne mu yi kamfen yanzu mu sabon kamfen mu ce sai wane wance ku ba ya wuce ba don haka jama'a wannan zagin sahabbai da kuke yi ya ku 'yan shi'a ku ji tsoron Allah ku bari ba addini ba ba addini ba ne idan da gaske ne ni dan zare ne gaba da baya ku je ku ce zazzake koya muku karatu ku ce abin da kuke so za ku rinka zuwa kuna daukan karatu eh karatu a'a ai duk bata taso ba ai in dai har mutum zai koya maka zagin wasu mutane da suka rasu shekara fiye da dubu daya to ai karatu yayi ko to ya biya maka abin a karatu ya koya maka har kai ma ka kai wannan karatun ku je a koya muku karatu amma ba wai a tara ku kawai a baku lacca da surutai babu dalili ba zagin sahabbai ba zai kai mu ga nasara ba ba zai kai mu ga alheri ba wallahi zai ruguza mu ne saboda zagin sahabbai cin amanar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce Allah Allah fi ashabi la tattakhiduhum gharada manzo Allah yace sahabbai na dan Allah dan Allah ina roƙon ku ka kuma da su target karan bara kowa rinka harbin su me Habbai suka yi maka kana nan garin mina wani ya bata maka tunani cewa su abubakar su suka yi zalunci kuma kai ka yadda kuma ga manyan azzalumai kana tare da su kayi shuru me yasa ba za ka yi maganin manyan azzalumai ban ya zama maka dole ga azzaluman zamanin ka kiri da mutu sun zalunce ka jikinka yana karanta zaluncinsu don ga wuyanka nan kamar zakaran kirsimeti haka ne ko ba haka ba sun tsotse ka waɗannan su ne azzalumai haƙƙan don zaluncinsu ya bayyana a jikinka haka ne ko ba haka ba abubakar wani zalunci ya maka so da haka ku daina zagin sahabban manzan Allah ku tuba ku tuba ba addini ba ne duk waɗannan abubuwan jama'a a foreign ideologies aƙidoji ne da aka zo da su daga wajen musulunci don a zo a ruɗa mu don haka duk wani wanda yake ɗan shi'a ne mun yi hosting website mun kafa wata daba wani fage a intanet mun saka maka duk abin da za ka nema ya gamsar da kai da turanci da larabci kusan shafi miliyan biyar duk wani littafi da aka rubuta shi a musulunci ko wata maƙala mun saka ta kaje ka buga www fnoor.com fnoor.com fnoor.com in ka buga zai baka zaɓi inda turanci kake so akwai inda ka latsa sai juye maka da turanci inda larabci ne sai juye maka akan intanet ne ba don komai ba saboda waɗannan saƙonnin muna faɗin su ne a nan amma so muke su zama saƙonni alamiyya su zama saƙonni ne na duniya gaba ɗaya na ga sai muka ga cewa larabci zai iya tsayawa a matsayin yaren duniya na musulunci turanci kuma zai iya tsayawa a yaren mafi yawancin mutane da yau suke da awar wayewar kai ka ji duk abin da kake nema hatta bidiyoyi da muryoyi na lakcoci mun saka a kai insha Allahu wata ran kuma za ka ji mun buɗe wani fage a wannan sashi wanda zai shafi ire-iren waɗannan laccoci da muke na hausa malamai daga cikin hanyar da za ku bi wajen ku faɗakar da mutane game da shi'a shine karantar da tarihin sahabbai da karantar da darajojin ahalul baiti domin dan shi'a yana zuwa da da'awar cewa wai ya zo ne dan ya kare darajar ahalul baiti to tambaya ita ce mu a nan najeriya ko wanda zai gaya mana darajar ahalul baiti duk wanda ya haifi tagwaye me yake sa musu hassan da husaini to akwai mai kin hassan da husaini a najeriya akwai wanda ka je na kin fatima akwai mai kin aliyu a nan ahalin sunna ne akwai waɗanda sunayen 'ya'yansu fatima sunayen matansu fatima akwai gidan ahalin sunnan da ake da 'yan mata biyar babu fatima ne to ashe a nan ƙasar wannan da'awar cewa an zo a bayyana daraja ahalul baiti ba za ta ci ba sannan 'yan ɗariƙa ne muku nasiha ta musamman waɗannan 'yan shi'a da suke zuwa ku kuna ba su mafaka wallahi tallahi ku je ku bincike yan uwanmu mutanen sokoto mutanen sokoto sun yi wannan kuskuren allah ya fe musu yan uwanmu ne wai da suka ji yan shi'a suna zagin sahabbai mu muna jin zafi wai sai suka ƙara buɗewa yan shi'a ƙofa ana nan sai babban malaminsu sai ya gano sharrin shi'an nan shine malam umaru ɗan mai shi'a Allah ya gafarta mishi da ya fara tona asirinsu sai gashi su suka kashe shi amma kar a manta asali an buɗe musu ƙofa sun shigo masallatan ne da haka waɗannan 'yan ɗariƙu da dattawan nan masu masallatai da kuka buɗe wa 'yan a ƙofa suka shigo ku je ku binciki tarihin iraki a yau duk iraki babu masallacin 'yan ɗariƙa ko kwada me yasa yan shi a dama suka zo masallatan suka zauna suka karfi sai su bubbuge malaman sai su kwace duk iraki dariƙa mafi karfi a iraki ita ce na kashe bandiya a yau babu masallaci ko kwaɗe duk inda kaga masallaci imma na ahli sunna ne sai kuma na yan shi'a su ko yan shi'a ba sallace ta dame su ba kabari suke zuwa suke sa a cikin masallaci saboda haka in ne muku nasiha wannan hadari ne wanda na hangiya tun karo ku a matsayinku da kuke cewa ku musulmi ne a matsayinku na waɗanda kuke yin sallah a matsayinku na waɗanda kuke cewa kullum kuna son haɗin kai to duk mai son haɗin kai baya accommodating ɗan shi'a baya baiwa ɗan shi'a wurin zama da ɗan shi'a ya zo da fitina ne wadda ba za ta bar musulmi su zauna lafiya ba a ce mishi ka daina zagin sahabbai a haɗa kai sai ya ce ina zai yiwu to faɗa mana mecece fa'ida zagin sahabban sai ce addini ce addini a ƙur'ani ko a hadisi sai ce addini daidai ma'ana ka haifar da musulmi fitina da baka da gaira baka da sabab shehu dan fodiyo ya ce duk abin da yake bid'a ce a bari gama duk abin da yake bid'a ce ku nisance ta hadisi ya zo sahihi a cikin littafin mu'jamut tabarani al-kabir annabi ya ce duk mutumin da yake bid'a in yi wani sabon Allah ya tuba Allah ba zai karba ba sai ya ji ya tuba daga waccan bid'ar idan kana bid'a an ka je ka sha giya sai ka tuba daga shan giya Allah ba zai karba ba sai ka koma ka tuba daga bidi'a. hadisi ne sahihi a cikin littafin mu'jamu tabarani dan haka ku bar bid'a karshe dan fodiyo yake cewa arrabi wasiyar shi ta hudu ita ce taqwallahi tsoron Allah ku rinka jin tsoron Allah wannan ita ce wasiyar Allah Allah yace walaqad wasaina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha duk al'ummomin da suka gabata Allah ya ba su littafi ya musu wasiya ya ce ku ji tsoron Allah mecece wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ce ittaqillaha haisu ma kunta duk inda kake ka ji tsoron Allah sannan wal istiqamatu ala ta'a da kuma tsayawa akan da'a Allah ya ce fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw da kai da waɗanda suka bi ka ku tsayu akan hanya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce shayyabatni hudun wa akhawatuha suratu hudu da ita da ƴan uwanta ta sa ni furfura ta fito me yasa ya ce saboda Allah ya ce mun tsaya akan hanya ba kaucewa ya ce wannan umarnin yana da nauyi suratu hudu da sauran surori da suka zo suka yi fastaƙin fastaƙin tsaya akan hanya waɗannan surorin jama'a sun zo da saƙo mai nauyi sannan sai ce wata jannubu sayyi'at jama'a ku nisanci mugayen abubuwa Allah ya sa masu sai da kasusuwa na daga zariya sun zo muku da wasu kasusuwa da ne akan gulma kowa je ya saurari kasa ɗin na gulma ka ji waye bai gulma ne a duniyan nan gulma ita ce karamin laifin da yau mutane ba su mai da shi bakin komai ba amma babba ne an namimanci haɗa musulmi da musulmi haka siddan sai ga mace ta wuce cikin hijabi da niqabi sai ga ce Allah da yasa da gaske ne kai mata kazafi a zamanin imamu Malik mai wankan gawa ce jama'a aka kama ta hannunta ya makale jikin farjin gawa hannu ya makale jikin farjin gawa aka yi ta zuwa ana tambayan malamai suka ce sam ba su san wannan karatun ba ba wata addu'a da wani malami ya sani da za a tofa mata hannun ta ya fita daga jikin farjin sai aka je wurin imam malik aka ce to ta malam wata mata ce ta rasu wata ne mata wanka sai hannu ya makale a farji imam malik ya ce sai a je a kawo ta to yanzu kayan aka ce ka ɗauko gawa da mawankiya ba sai dai ka ɗauko a kori kura ba saboda Allah su suka sayar da suka tarkata su suka kai wa imam maliki imam maliki zai je gidansu ne aka kawo ta imam malik ya tambaye ta ke ki ne mata wanka baki faɗi komi ba ta ce ba abin da na faɗi sai dai da na zo daidai farjinta sai na ɗan bugi farjin na ce da wahala bai yi zina ba wannan farjin imam malik ya ce ƙazafi kika mata da yake mamaciya ce ba ta da baki da za ta ta ki shine Allah yake so a wanke ki a nan duniya haka cewa imam maliki ya za a yi ya ce sai mata bulala tamanin bulala ƙazafi ana mata sai hannu ya fice daga ran nan ne malaman madina suka ce la wa malikun fil madina daga yau ba malamin da zai sake fatawa inda dai akwai maliku don san da ake neman ka yi fatawa ka kasa ga sai da imam maliku ya yi saboda haka jama'a ku guji kazafi ku guji gulma sannan wata matsala da ta danno wa kasar hausa in na ce kasar hausa ina nufin kusan duk arewacin najeriya ita ce manya ba su da daraja a wurin na ƙasa jama'a ba inda za mu je wannan na daga cikin values ɗinmu waɗannan na daga cikin darajojinmu ka girmama babba a da in ka ga babba kana muhun abu sai ka gudu kafin ya maka magana a yanzu haka ce kai ga nan sai ce a ah, ina ruwa na zuwa masallacin shi ne wai ma ba ruwan shi da kai tunda ma ba sallah yake masallacin ka ba jama'a idan ƙanana ba su girmama manya ba manya ba su ji tausayin na ƙasa da su ba to mun lalace to ku dubi yadda muke yanzu a arewa yanzu a ce kamar garin nan babu dattijo guda ɗaya da zai magana to duka kewaya ƙasashen nan namu haka muke yanzu a arewa akwai mutum ɗaya da zai magana a matsayin shi na musulmi ya ce kada a yi kaza gobe to akwai bahaushe ɗaya da zai fito ya ce duk bahaushe gobe kai ya kaza kuma a yadda to yanzu gobe akwai inyamurin gari ya waye kwaya ɗin ya ce duk inyamuran da ke mina kasi kaza ba za su yi ba akwai ko babu to daga nan za ku san akwai matsala tunda a garinku ne sun zo sun tsara kansu ko kuma kuna nan zaman barkadar abin nan zaman yan marina kowa yana kallon inda yake so ya muri gobe akwai kwaya ɗayan ya ce kada inda aka buɗe shagon sayar da spare part gobe dummina akwai ko babu to akwai bahaushen da zai fito ya ce duk bahaushen da ke sai da wake gobe kai ya fito sai wani ya ce shi ɗin banza uban shi ne ba ni jali haka wani zai kura mishi a shirya ce uban shi ne ba ni jali ba haka ba bahaushe bahaushe in ya ta sharo ta yake duka kome zai biyo baya wala ya kafu uku baha saboda haka jama'a na rantse da Allah babu inda za mu je idan ba za mu girmama manyanmu ba manyanmu ba za su ji tausayinmu ba akwai matsala sannan malamai malamai ku kare mana mutuncinmu malamai kuna neman ku zama irin malamai da Allah ya ce ulama'u bani isra'ila corrupt malamai malamai masu zuwa su ci amanan musulmi ku ji tsoron Allah ba kuna rike da amana iyalanku bane kuna rike da amanan musulmi ne da musulunci to sa'an nan ku kuma jama'ar gari malami yana da daraja duk halin da malami ya samu kanshi ya kamata a bashi daraja saboda me yarfa'u Allahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat in har mutum yana da imani in har mutum yana da ilimi ya cancanta a mutunta shi ku daina wulaƙanta malamai ya kamata waɗannan wa'azozi su shiga cikin manhaja na makarantunmu na islamiyya da na allo a da dai in ka haɗu da wanda yake sama yake da kai a shekaru ko a ilimi kowane ne za ka kauce mishi in ka gan shi da kaya za ka karɓa mafi ƙarancin abin da za ka ce mishi ka ce sannu ba ba amma yanzu duk ba wannan su ma manyan kuma a da ai ba haka suke ba a da idan 'ya'yan gidan nan za a yi musu kaciya sai a ce duk a tattaro yaran da ke layin waɗanda suka isa kaciya sai a zaunar da su duk a kafe su iyayensu ba sa nan sai a samu duk an yi musu kaciya kowa an aika mai da zakara da bunsuru haka ne ko ba haka ba to su ma manyan suna yin manyan takatu amma tattali ne karye kuma an ce economic meltdown bature bature kwai maketaci kajuwai tattalin arziki ne ya karya america amma ya shafi mutumin da ke sai da ganyen shayi a nan saboda sharri jama'a duk gwamnatocinmu sai da suka yi kuka da ka ce za su ya ce economic meltdown wani irin turanci ma ba a san shi zamanin sardauna ba duk yanzu aka zuwa na kawo shi babu shi a dictionary tattalin arziki ne ya samu manya da lokaci irin wannan azumi ya kusanto sai ga manya suna ta siyan sukari suna aikawa gidajen 'ya'yansu da suka aurar da makamantansu yanzu haka kawo sukarin ma sai gan ya yi budu-budu ya sha kura kuma ba zai wuce na naira talatin ba jama'ar mina da ya ƙarshe in ne muku fatan alkhairi ne muku godiya ta musamman akan wannan marhabanta tamu da aka yi kuma kuna daga cikin masoyan mu ma kuma muna daga cikin masoyanku. kuma wannan soyayya ta mu Allah ya biya mu ladanta da aljanna ku yi haƙuri kamar yadda na ce wa'azin nawa haƙiƙanin al'amari ya zo mana a gurguje ne wannan ɗin na ɗan da hakuri ne ina mai baku haƙuri in Allah ya so za mu samu wani lokaci idan dama ta sauƙaƙa zo a sake yin wa'azi ko da anguwanni daban-daban ne in mata kai a shiga wasu ƙananan hukumomi amma yanayin ya ƙuntatu ne a wannan lokacin insha Allah ta'ala don haka a karbi abin da muka yi da haƙuri muna addu'a ta musamman da shugabanni da malamai da suka tarbe mu yan agaji da suka tsaya wajen wannan hidima ta tsarawa na wurin wa'azi da gudanar da komai a bisa tsari Allah madaukakin sarki saka musu da alkhairi da ƙarshe muna addu'a ta musamman Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan iyayenmu da kakanninmu Allah ya ji kan malamanmu da malaman malamanmu jama'ar musulmi zan saurara a nan mai yiwa akwai tambaya ɗaya ko biyu zan miƙa ainihin abin magana ga masu gabatarwa in amsa abin da zan iya insha Allah ta'ala sai mu sallama mi ban kwana Allah ya mu alkhairi nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah khairan وعليكم salam wa الله wa barakatu. Jama'a mu الله Allah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Wannan shine Malam Muhammad Awal, Albani Zaria wanda lokacin da ake maganar cewa zai zo wani yake ce mini yanzu malam wannan malamin ya yake ne nadi da ni ba zan gaya maka yadda yake ba amma dai mu kan za mu tsaya mu ga cewar ya zo idan ya zo kai ne za ka je ka san waye ya zo kuma lokacin za ka gane amincewa da muka yi na zama nan masaukinsa ne don gabatar da wa'azi mun yi daidai ko ba mai daidai ba yanzu amsar ka santa ba na kuma bukatar ka bani ta ka bar ta kawai a zuciyarka don haka mu mun san kowaye shi amma a lokacin ba da bayaninsa a baki ba zai gamsar ba kamar ka jiye ka. ubangiji allah maɗaukacin sarki ya saka ma ɗan uwa malam muhammad awal albani zaria da sauran malamai da suke jihadi kan yada addinin musulunci akwai tambayoyi da masu ma'ana da marasa ma'ana insha Allah na ganin sun kai wurin sittin. to masu ma'ana ma ba za a iya su ba saboda yanayi da lokaci ballantana kuma marasa ma'anar sai dai mun yi alkawarin cewar insha Allahu gobe akwai karatu a metumbi bayan sallar isha'i mun yi alkawari za a zaɓi wasu cikin wa'annan tambayoyin Allah da a ansa su kafin nan wannan takardar da ke hannuna tana bayani akan mahimmancin wannan wa'azin da za a gabatar a gobe don kowane musulmi ya yi kokari ya halarci irin wannan taro zan tambaye ku duk mutumin da ya zo karatun nan da wanda ya kwanta bai zo karatun nan ba wallahi gobe sai ya ci jiyatsa wanda bai zo ba wanda kuma ya zo sai ya ce kai Allah ya taimake ni kamar ba zan zo ba to ka dinga jin haka nan a cikin sauran ayyuka na alkhairi bayan haka kamar yadda kuka sani malam ya yi magana a kan mahimmancin taimakon kai da kai wato ma'ana kowa ya taimaki addininsa gwargwadon abin da yake iyawa wani tafiya ba wanda ba ta bukatar gudunmawarsa ba shi a cewa wannan ba zai iya musulunci wata gudunmawa ba ko gurgu ne kai kana da abin da zaka biyawa musulunci gudunmawa ai kana da hankali kana tunani ko ba ka ko kuma kana iya ba da shawara mai kyau wadda za ta kai ga nasara to rashin wannan shi ya sa muka zama mabarata ko yanzu bara ake cewa faɗa a mika kokon bara wato yan agaji su zaga su karɓi taimako don gyaran motar waji kaga wannan ma wani abu ne na abun kunya ya kamata a ce mu wuce nan a cikin mako da ke da miliyan hamsin akwai mai miliyan talatin akwai mai biyar akwai mai goma da kowa zai daure ya kasa dukiyarsa kashi arba'in kasar ya ba da kashi ɗaya idan muka samu miliyan ɗari a wannan jihar na tabbatar a cikin garin mina in za a bi musulman mina kawai su fitar da zakarsu za mu samu kuɗi sama da miliyan ɗari biyu ina tsammanin da mun daina bara za a iya buɗe wani kamfani da za a samu su yi aiki kuma a samarwa da addinin musulunci kuɗi ya kamata a duba wannan bangaren malam ya ambaci wato irin lambobin da ake bugawa ko ake amfani da su don neman bayanai na intanet musamman wanda ya ambata inda suka cusa bayanansu zan so malam ya haƙuri ya taso kamar yadda takarda ta nuna ɗan sake maimaita wayannan abubuwan domin masu rubutu su rubuta da kyau wanda zai je nemi bayanin ya nemi bayanin amma akwai tambaya kwaya ɗaya da nake gani ya kamata malam ya ansa ta don kar a ce bai ansa tambaya ko ɗaya ba tambayar da muke ganin ta cancanci malam ya ansa shi ne tambayar ya nuna cewar ya ji a cikin muhadarori wasu daga bakin shi malam ne wasu daga bakin wasu malamai kamar shekaran jiya ko jiya bin usman ya gabatar da muhadara wanda ya shigo da magana akan siyasa shi ma malam da ya haka sun faɗi kazantar siyasa da abin da ke cikin ta da kwaɓatala da abubuwan damuwa da ke ciki amma ƙarshe suka ce ya kamata ne duk da haka bai kamata musulmi su tsame hannayensu gaba ɗaya ba sai eh, shi mai maganar yake cewa to shi ba wannan abubuwan yana gani shirka ne kuma ibn taimiyya ya ce babu uzuri a cikin shirka to nake san mun ɗauki wannan tambayar kwaya ɗaya ce duk da cewar mun san jawabanta na da yawa duk wanda ya saurari malaman kafin su ce a shigan sun faɗi wasu matsaloli da abubuwa suka bayyana da ma ta taƙaice zan so malam ya taso da Allah dan faɗo na abu akan matsaloli guda biyu na ɗaya wancan lambobi ka sake dan maimaita musu na biyu ka dai tsokaci kan wannan matsalar siyasa to assalamu alaikum wa rahmatullahi jama'a su gaba da ba to barin ƙarawa kaina ta uku ta uku ne ita ce wannan matsala ta magana neman taimako jama'a kowa ya natsu malam ko da ba gabatar da kanka ba gani bako gashi zan yi magana a kanka kuma da zan ce da malam wane ne shi kenan malam muhammad sani abubakar inkiya daraktan shari'a commission daraktan da'awa kuma duka na jihar naija kaka gaskiya ni maganar da nake so in fara yi ita ce maganar neman taimakon nan wato na girgiza da ya ce cikinmu akwai wani mai miliyan hamsin wani mai ɗari sahabbai baya yiwa suna da kuɗi musulunci ya kwana da bukata wallahi karya ne Allah sahabbai ba sa kwana da kuɗi musulunci na da buƙatar wannan kuɗin ba taɓa yin haka ba ina ahalus sunna malam shin ahalus sunna ne ke da kuɗin nan ko kana magana duka dai kawai gaba ɗayan mu to ni ina ganin magana gyara mota ma bata taso ba domin su motocin nan da ake magana na wa'azi waɗannan irin motocin har yanzu ba wadda ta kai miliyan ya kamata motar wa'azi a samu 18 sita ne wadda take da ac factory fitted naira miliyan hudu da rabi ce zuwa biyar ya kamata a samu wannan motocin ne don haka masu kuɗi ku ji tsoron allah إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل ومن أوفى بعهده من الله والإنجيل والقرآن الله ya كندو كيركو dukiyarku da rayukanku akan cewa الجنة da haka don girman Allah bari mu takaita scope din bari mu takura bukatar ahalus sunnan garin mina masu kuɗi don girman Allah nan da kwana bakwai ku wa musulunci motoci sannan talakawa ku gyara waɗannan abinda muke roƙon ahalus sunnan garin mina kenan masu kuɗi ku sai sababbin motoci sannan talakawa daga ciki ku sai ainihin ko ku tattara kuɗi a gyara waɗannan motocin ku saurara jama'a ku saurara wannan shine roƙonmu don girman Allah a tara kuɗin nan talakawa su gyara tsofaffin mota masu kudi su sai sababbi magana ta biyu da zan kara kaina yanzu ta karu har yanzu a garin nan ana wa'azi ana jifa a'a ba za mu ce wane ba amma mu dai waɗanda muka san suna jifa in ana wa'azi su ne su abu lahabi kuma duk wanda zai jifa dalili ne akan hujja ta kare mishi idan kuma aka ce wasan jifa za a yi rayuwa ba za ta yi kyau ba amma alhamdulillahi mawaƙin salahuddin al'ayyubi ya ce wa kullu ina in billazi fihi yambahu kowace ƙwarya abin da ke cikinta shi take juyewa tun da muka tsaya nan mai muke juyewa ayoyi da hadisai karatu muke juyewa idan kai da kayo jifa jifa ne ta tare da kai muna cewa Allah ya shiryar da kai amma malamin ka bai koya maka tarbiyyar da za ta dore ba domin duk wanda ke wurin na ya iya jifa haka ne ashe ba jifa ne malamai ke koyawa ba malamai na koya karatu ne da haka Allah ya shiryar da kai na ɗaya kenan na biyu maganar site address suna nan da yawa don ni wannan shine aiki na a rayuwa <clears throat> amma a gurguje barin sake maimaita waɗannan sannan in ƙara da koda kwaya ɗaya ne shi wancan da na faɗi website ne na duba waɗancan ƙarerayi da kuma mai da martani da aka yi na ce na farko www.aol.com shine america online wannan su ne suka sanya waɗancan surori na ƙarya amma da profesa uba adam ya tona asirinsu sai suka koma suka cire su don haka ko ka duba su akan wannan website din kai tsaye ba za ka gan su ba sai in ka kware da intanet sai ka sa slash sura like it www.aol.com slash sura like it slash din nan a yaren masu kwamfuta shine stroke da kake cewa sannan ba haka ba na ce ka shiga www.aol.com google.com idan wannan wurin bincike bullo maka a yanzu a najeriya ma akwai yanayin da za ka bincike da hausa da yarabanci ko da inyamuranci za ka iya zaɓa sannan sai ka sa sura like it amma a matsayin kalma ɗaya kakka sa ta a matsayin jumla wato kakka sa sura daban like daban it daban ka haɗe su gaba ɗaya sannan na ce mana akwai www.fnoor.com wannan website din shi gaba ɗayan shi yana fallasa shi'a ne har wasu mukabaloli da aka yi aka kure manyan malaman 'yan shi'a a duniya duk mun saka a ciki za gan su da video za ka ji da murya da komai don haka kun ji wannan wanda zan ɗan ƙara ga waɗanda mai yiwa suke yawan binciken addinin musulunci da turanci su buga www.sultan sultan sultan da kake rubuta na sarki musulmi sultan.com a sultan.org org in ka buga in allah so za ka samu ɗimbin bayanai game da abin da ya shafi zallan bayanin addinin kirista bayani game da addinin musulunci bayani game da abubuwa na shubuhohi da kafirai suke kawowa akan mata kan abubuwa da suka shafi rayuwa waɗanda suke kawo rudani magana ta gaba maganar siyasa kafin in yi wannan maganar ina son in yi ishara ɗan rage amplifier nan ina son in yi ishara ga masu saurare na na kusa da na nesa waɗanda ke ji na yanzu da waɗanda za su ji ni akwai wani kaset da ne kusan awa tara wannan kaset din na sa mishi dimokuraɗiyya na yi shi ne don in tattake ire-iren waɗannan matsalolin waɗanda asali hawarijawan wannan zamanin a nan ƙasar su ne suke kawo su waɗannan hawarijawa su ne wai muka ji an sa musu suna 'yan boko haram sunan irin masu wannan aƙida su ne hawarij su ne waɗanda suke duban nassoshi ba tare da sun gwama su da junansu ba sai su hukunci da guda ɗaya waɗannan su ne wa ibnu taimiyya haka so da dama sai ibnu taimiyya ya ce kaza a wuri kaza in ka ɗauko wata magana ta ibnu taimiyya ka gwada da wannan a bisa yadda suke nufin sai kuma ka ga tana karo da juna